بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai ya ba mu damar haɗuwa da ku a yau juma'a daren asabat 27 a watan sha'ban shekara ta 1445 da hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi atbu inda muke yin darasinmu na juma'a da aka saba na mako-mako amma wannan da zai zama a madadin darasi na biyu na munasabar watan ramadan da muke gab da shigarsa da yardar Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da albarkar wannan wata na ramadan da kuma sa mu shiga cikinsa mu kuma yi aikin alkhairi da zai sa mu samu yardar Allah a cikinsa don ba ku manta ba darasin Alƙur'ani da muke kai wanda muke suratul bakara wanda muke ƙoƙarin kammala abin da ya rage na ayoyin da za mu haɗu da ayatu ahkamis siyam wanda daga shi kuma da yardar Allah za mu tsallaka mu je inda da muka tsaya a ƙarshen suratu yusuf mu tashi daga suratun ra'ad a yau cikin yardar Allah za mu karanta abin da ya sawwaka daga aya ta ɗari da saba'in da takwas na cikin wannan sura mai albarka suratul bakara gobe kuma idan allah ya kai mu za mu kammala sauran abin da ya rage sai ya zama mun cika ayoyin da yardar allah amma zai zama a karatunmu na masallacin gwallaga a yanzu za a karanta mana abin da ya sawwaka wanda shine zai zama darasin yau in Allah ya yarda kuma tunda Allah ya sa mun yi kicibis da bakon alkhairi ɗaya daga cikin gwarazan alkur'ani mai girma daga sokoto birnin shehu wato nura abdullahi bello ɗaya daga cikin waɗanda suka taɓa zama gwarzon shekara na musabakar alkur'ani mai girma wanda aka yi a jihar zamfara wanda ya zama gwarzon Najeriya a haddal Alkur'ani da tafsirinsa za mu ji daga gare shi shi yasa muka ba shi filin gwani bismillah kutiba alaikum siyam kutiba alaikum alqisas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نعم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف نعم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان نعم ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 saboda waɗanda duk aka kashe shine kutiba alaikumul qisas fil qatla duk waɗanda aka kashe su to an wajabta muku a ɗauki fansa ta hanyar kashe wanda ya kashe su alhurru bil za a yi daidaito ta hanyar idan ɗa ‘yantacce ya kashe mai ‘yanci shi ma a kashe shi wal abdu bil abd bawa idan ya kashe bawa shi ma a kashe shi Wal'unsa unsa ya mace idan ta kashe mace yar uwarta ita ma a kashe ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda ya samu yafiya daga dan uwansa ko kuma daga saboda kan haƙƙin jinin dan uwansa sai aka masa afuwa sai aka ce a madadin kisa a biya diya fattiba'un bil ma'ruf to waɗanda suke da haƙƙin diyar to su sai su bi kadin samun wannan haƙƙin ta hanyar da ta dace wa ada'un ilaihi bi ihsan sannan shi kuma wanda zai biya din sai ya biya shi kuma ta hanyar da ta dace da kyautatawa zalika wannan hukunci na Allah takhfifun min rabbikum sauki ne da rangwame daga ubangijinku wa rahma kuma jin kai ne daga ubangijinku famani ba da zalik duk wanda ya ta'addanci da shishigi da wuce gona da iri bayan wannan hukunci na Allah falahu azabun alim to wannan kan akwai azaba mai raɗaɗi a kansa walakum fil qisasi haya Allah ya ce a cikin hukunci na kisasi na idan ka yi a yi maka akwai rayuwa da take tabbata a gare ku ya ulil albab ya kuma abota hankula la'allakum tattaqun Allah ya tabbatar da wannan ne akan ku domin saboda ku samu takawa waɗannan ayoyi guda biyu su ne ayoyin da suke yin magana akan alkisas. abin da ake nufi da alkisas shine ɗaukar fansa ta hanyar yin ramuko ko abin da bahaushe yake ce ramukon gayya abin da ka yi wa wani na ta'addanci da laifi kai ma a yi maka irin wannan gwargwadon abin da ka yi masa asalin alkisas kalma ce a larabci da take da ma'anar alittiba ko almuta ba a bin kafin abu ko bibiyar abu shi yasa a cikin alƙur'ani za ka ji alƙasas ko alƙisas sai ka ji ya zo da wata ma'anar ba ta irin wannan ba saboda ma'anar a larabci duka ma'anar ta shine mutaba'atu shay ko ittiba'u shay mutum ya bi kadun wani abu shi yasa idan mutum ya bi wata hanya sai a ce da shi alqasas قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا alkasas القصص ma'ana. wato mutaba'atan bin abu sau da kafa da kuma wata hanya kai kuma ka bi wannan hanyar sai ka kulla can shine ma'anan alƙasas anan wa qalat li ukhtihi qussihi kaga ki bi diddiginsa ki bi bayansa ki ga me zai faru da shi shi yasa kuma labari wanda ake wanda yake ma'anarsa mutaba'atul ahdath wal ikhbaru anha da labari shi ma ake ce mishi alqasas nahnu naqussu alaika ahsan alkasas wa kullan naqussu alaika min an anba'ir rusul faqussus alqasas duk wannan ma'anarsa bin diddigin labarin abin da ya faru a baya kai kuma ka zo kana juye shi kamar yadda ya faru to wannan shine ma'anan alkasas amma alkisas kuma shine bin diddigin wanda ya laifi a kamo shi a masa irin abin da ya yi kaga duk dai ma'anar abun bin diddigi ne shi yasa Allah ya kira shi da al-qisas asalin ma'anansa a yaren shari'ar musulunci shine uqubatul jani bi mithli jinayatihi shine ayi wa wanda ya laifi irin abun da yayi amma asalinsa ana yin sa ne a babin aljinayat aljinayat shine wato laifi wanda ya shafi yin ta'addanci akan gangan jiki ko akan dukiya ka ƙona dukiyar wani kai ma a kona taka ka yanka jikin wani kai ma a yanka ka ka karya kafar wani kai ma a karya taka ka kashe wani kai ma a kashe ka wannan shine ma'anan alkisas ana yin sa akan rai kamar nan da Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla kaga al qatla kaga magana ta kisa ne haka kuma ana samu akan abun da ba na kisa ba gangan jikin mutum wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun wal juruha qisas was sinna bis sin wal juruha qisas raunuka kuma ayi qisas kaga wannan qisas din ba na an-nafsu bin nafs bane don ya riga ya faɗe shi a baya amma nan na an-nafsu bin nafsi ne haka idan mutum ya yi ta'addanci akan wani ta hanyar taɓa lafiyarsa shi ma a taɓa lafiyarsa irin yadda yi wa wancan wannan shine alkisas ko kuma ya kashe shi shi ma a kashe shi wannan shine alkisas ina fata an fahimta asali wannan ayar malamai suka ce an saukar da ita ne saboda a tabbatar da hukuncin Allah na musulunci wanda ya tabbatar da al'adul wal musawa wato daidaito tsakanin mutane wani bai fi wani ba rai bai fi rai ba saboda a ɗora wa mutane tsoron kashe wani kamar yadda kai ma kake tsoron a kashe ka da a hukuncin a cikin jahiliya ba haka bane babu musawa bainan nufus mutane ba iri ɗaya bane bawa ba daidai yake da ɗa ba ɗaɗin ma ɗan talaka ba daidai yake da ɗan mai kuɗi ba ɗan mai kuɗin ma ba daidai yake da ɗan shugaba sarki masu mulki ba haka kuma ɗan ƙarami ba daidai yake da babba ba mace ba daidai take da namiji ba to da musulunci ya zo sai Allah ya ce a a a musulunci ba haka bane mutane iri ɗaya ne ta takafa udima'uhum sai Allah ya ce alhurru bil hur idan ɗa ya yi kisa shi ma za a kashe shi wal abdu bil abd bawa idan ya kisa shi ma za a kashe shi wal unsa bil unsa mace ma idan ta yi kisa ita ma za a kashe ta ina fata an fahimta ibnu kathir yake cewa rigima ce tsakanin banu nadir da kuma banu quraiza banu nadir su su ne manya 'ya'yan ashraf 'ya'yan manya kabilar su kabila ce mai jituwa wanda suke ji da kansu amma kabilar banu quraiza kabila ce da tana da yawa amma kuma ba ta da tsada kamar wannan kabilar don haka rigimar da take tsakanin su ta yaƙe-yaƙe sai sa aka sa idan wani daga cikin banu ƙuraiza ya kashe wani daga cikin banu nazir to fa kuɗinsa da tsadarsa ba daidai bane da idan ɗan banu nazir ne ya kashe ɗan banu ƙuraiza idan wannan ya kashe wannan to iyaka in ya bada kwando ɗari na dabino magana ta ƙare amma shi kuma a wannan idan ka kashe mutum ɗaya sai ka biya dogul ɗin abin da ya kai ran mutum biyu kafin a karɓa saboda ka kashe ɗa mai tsada daga baya aka zo aka ce idan za a yi kawar ne in ya zama za a yi kisa ne to idan ka kashe mutum ɗaya to sai ka kawo mutum biyu daga cikin danginku da wanda ya kisan da ɗan uwansa a haɗa a kashe amma wannan da aka kashe in aka kashe mutum ɗaya ai an kashe mai tsada an kashe mai arha a madadin mai tsada don haka ran wannan ya fi na wancan to shine Allah ya ce a'a a shari'ar musulunci ba haka bane kutiba alaikumul qisas bi ma'ana kutiba alaikum almusawa fil fil fil uqubat an wajabta muku a rinka daidaito tsakanin mutane idan za a yi uquba shine ma'anan alqisas ayi bin diddigin wayayi idan an kamo shi kuma a yi masa daidai da abin da yayi saboda kar a cutar da shi kar kuma shi ma ya cutar kar ya kashe a bar shi ya tafi haka kawai sannan kuma kar a cutar da su ta hanyar shi kadai yayi kisa a kama wanda bai kisa ba kuma a haɗa da shi a kashe shine ma'anan kutiba alaikumul qisasu fil qatla al qatla jam'i ne na al qatil al qatil wanda shi aka kashe wanda ya kashe shine al qatil to sai Allah ya ce an wajabta muku kisasi akan waɗanda aka kashe wannan fil qatla bi ma'ana bi sababil qatla hukuncin waɗanda ko kuma fi sha'anil katla al'amarin waɗanda duk aka kashe to ga hukuncinsu za a yi wato kisasi hukunci na daidaito a kan jininsu don haka amma Allah sai ce kutiba alaikum bayan ya ce ya yi amanu ya waɗanda suka yi imani malamai suka ce an kira waɗanda suka yi imani gaba ɗaya duk da ba dukanku bane aka yi wa kisan ai sannan ba dukkanku bane aka samu wanda ya kisan daga cikinku amma Allah ya faɗa wa al'umma gaba ɗaya saboda haƙƙi ne na al'umma a tabbatar da hukuncin kisas dukkan muminai ya wajaba a kansu su tabbatar akwai alkisasu fil qatla shi yasa Allah ce kutiba alaikum alqisasu fil qatla ba wai ana nufi idan an kashe mutum ɗaya to kai ma ka shiga cikin maganar a'a waɗanda abun ya shafa su ne za su shiga amma hukuncin tabbatar da cewa akwai adalci akwai doka da oda wanda ya kashe shi ma a kashe shi wanda kuma aka kashe daga cikinsu a bi musu kadi a kwatan musu haƙƙinsu wannan an ɗora wa dukkan al'ummar musulmi ne shi sa Allah ya ce kutiba alaikum sannan Allah ya fara buɗe shi da kutiba alaikum furida alaikum an an wajabta a kanku saboda ba hukunci ba ne mai sauki da idan kun gara ma a yi in kun gara ma a bari hukunci da dokar Allah akan duk wanda ya kashe a kashe shi ko kuma a yi abin da ya dace idan dai waɗanda aka yi wa kisan sun ce sun yafe to wannan hukuncin Allah ne wanda ba sassauci ba rangwame a ciki dole a tabbatar shi ne ma'anar kutiba alaikum alƙisasu fil qatla sai Allah ce alhurru bil hur da a kashe shi idan ya kashe da alhur shine wanda ba bawa bane idan ya kisa shi ma a kashe shi wal abdu bil abd bawa ma idan ya kashe bawa a kashe shi bawa ba za a ce sai ya kashe mai yanci kafin a kashe shi ba ko bawa dan uwansa ya kashe shi ma za a kashe shi wal unsa bil unsa mace ma idan ta kashe mace a kashe ta ba za a ce tunda ita mace ce a yafe mata ba ai ta kashe yar uwarta ce anan ne malamai suke cewa to me yasa Allah madaukakin sarki ya ce ɗa a kashe shi idan ya kashe ɗa bawa a kashe shi idan ya kashe bawa mace a kashe ta idan ta kashe mace to idan aka samu akasin haka fa ya nuna akwai mafhumi kenan a ayar alhurru bil hurri idan ya zama alhurru bil abdi fa za a yi kisa ko ba za a yi kisa ba idan ɗa ya kashe bawa sai ce kuma wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa idan bawa ya kashe ɗa fa za a masa kisa sau biyu kenan wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace a kashe ta idan kuma arrajulu bil unsa ne fa idan namiji ne ya kashe mace shi kuma menene hukuncin wannan yasa waɗansu malamai suka ce su suna ganin kamar duk wanda Allah ya jera su su ne jininsu iri ɗaya amma waɗanda ba a jera su ba jininsu ba ɗaya ba ne idan namiji ya kashe mace ba komi saboda an ce wal unsa bil unsa da aka ce al hurru bil hurri ma'anarsa az zakaru bil zakar can kuma an ce wal unsa bil unsa sannan suka ce idan mutum idan mutum ɗa shi kuma ya kashe bawa shi ma ba komi ya ci bulus saboda wal abdu bil amma ba a ce al ba to wannan maganar jumhurin malamai sun saba mata kuma kusan ma ittifaƙin malamai ne cewa ayar ba haka bane fassararta saboda abin da ya sa Allah ya ce haka shine a da sai idan namiji ya kashe namiji kafin a kashe shi idan ya kashe mace ba komi sannan idan kuma namiji ya kashe namijin shi ma fa sai a yi la'akari da tsadarsa akwai namiji ɗaya wanda kuɗinsa daidai da ɗaya namijin ne ba ka idan ya kashe sai a kashe shi shi kaɗai. amma idan dai ya kashe mai tsada to sai dai a kashe su su biyu ko sama da haka ne Allah ya ce a a al-hurru bil mutum ɗaya ɗa in ya kashe wani shi ma a kashe shi shi kaɗai." na fata an fahimta sannan suka ce bawa idan ya kashe bawa ai bawan ma kala kala ne akwai bawan babban mutum akwai bawan wanda shi ba kowa bane haka idan bawanka ya kashe bawan mai tsada sai dai a bada bayi biyu a kashe a madadin wannan bawan sai Allah ce a awwal abdu bil abdi idan bawa ya yi kisa sai dai a kashe shi bawan da ya kisa saboda kar a kamo wanda bai kisa ba a kashe shi wal unsa bil unsa idan mace yar talakawa ta kashe mace yar manyan mutane sai a kama mata biyu a gidan a kashe ko a haɗa da wani namiji mai arha sai a haɗa su a kashe to shine Allah ya ce a awal unsa bil unsa mace ta kashe mace ita mace kaɗai za a kashe kun gane ma'anar ayar haka ayar ba ta nufin idan bawa da bawa suka yi kisa akwai kisa amma idan ba bawa da bawa bane babu kisa idan namiji da namiji aka yi kisa akwai kisa baya nufin wai idan namiji da mace ne babu kisa a'a yana nufin da abin da suke yi na namiji da namiji a ƙara Allah ya ce a'a namiji ɗaya da namiji ɗaya mace ɗaya da mace ɗaya bawa ɗaya da bawa ɗaya shine ma'anar ayar an fahimta al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa sai Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay duk wanda ya samu aka yi masa afwa bi ma'ana min haqqi dami akhihi shay'un duk wanda ya samu aka masa rangwame aka ɗauke masa yin kisa na kisasi daga haƙƙin jinin ɗan uwansa wanda ya kashe fattiba'un bil ma'ruf to sai a isar da haƙƙi su masu haƙƙi su ce ku ba mu haƙƙin mu, wa ada'un ilaihi bi isan wanda kuma aka yafe musu su kuma su biya haƙƙin da kyautatawa a nan wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce faman ufiya lahu duk wanda aka yafe masa wannan ya nuna cewa a cikin hukuncin kisa da mutum ya yi wa wani ayar ta yi magana akan abubuwa guda biyu haƙƙi na ko kuma guda uku haƙƙi na farko shine idan mutum ya kashe kuma 'yan uwansa suka ce su ma a rama musu jinin ɗan uwansu to dole sai a kashe shine kutiba alaikumul qisas idan ka kashe da gangan me ake nufin kisa da gangan shine ka yi amfani da abun da ake iya kisa da ci tare da niyyar yin kisan sai ka yi kisa wannan shine ma'anan qatlul amd duk wanda ya kisa ta irin wannan hanyar ya yi amfani da hanyar da ana yin kisa da wannan hanyar da niyyar ya yi kisar kuma ya yi kisar, to wannan kutiba alaikumul qisasu fil qatla fi haqqihi an tabbatar muku da cewa a kashe shi shi ma abu na biyu shine idan mutum ya yi kisar, to wanda suke da haƙƙin su ce a kashe shi ko kar a kashe shi su ne ‘yan uwansa na fata an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana duk wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci to mun bai wa ɗan uwansa dama shine sultanan damar da aka basu shine akan ko ayi yi isasi a kashe ko kuma a zo nan shine faman ufiya lahu suna iya yafewa amma in sun yafe shi ne sai su ce a ba su biya sai su ce a madadin a kashe shi su yan uwan wanda ya kisa suka zo suka ce shi dai an kama kuma Allah ya ce kutiba alaikum har da mu an dora mana don haka ga dan uwan mun mika muku idan aka mika sai su kuma sai su zo su ce to muna neman afuwa ya riga da ya yi laifi laifi ya riga ya kare ai wancan ransa ba zai dawo ba ko za ku yafe mana a ba za mu yafe ba mu sai an kashe to ko za ku karɓi kuɗi a madadin haka to idan suka yarda da cewa za su karɓi kuɗi to kuɗi sai a biya abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke a matsayin kuɗin diya wannan kuɗin fatti ba'un bil ma'ruf su wanda za a ba su kuɗin yan uwan wanda aka kashe sai su bi ta hanyar da ta dace a ba su iya kuɗinsu bil ma'ruf shine su nemi iya haƙƙinsu kuma su yarda da cewa za a yi ne akan in an ba da kuɗi ba magana ta ƙare shi ne bil aruf ba za ku ba da kuɗi kuma ku zo ku yi bita da kulli ba wa ada'un ilayhi bi isan ku kuma wanda aka ce ku ba da diya to ku kuma ku biya ta hanyar kyautatawa kar ku zo kun fara biya daga baya ku ce kai kuɗin ya yawa kar ku zo kun fara biya ku zo ku ce ku yanzu daga baya ba za ku zo ku ce za ku yafe ba kar ku zo ku ce za ku bayar kuma ku bayar kuna kunkuni ko ku bayar kuma ku zo ku ɗauki dogon lokaci ba ku biya ba bayan ga lokacin da aka yi wa'adi shine ma'anan wa'ada ul ilaihi bi ihsan haka kowa yana da haƙƙi wanda aka kashe musu suna da haƙƙi wanda kuma suka yi kisa su ma suna da haƙƙi shine ma'anan fattiba'un bil ma'ruf wa ilaihi bi ihsan haka idan aka yi kisan ganganci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar da tabbata cikin hadisi faman kutila lahu katil duk wanda aka kashe masa dan uwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa bi ahadin nazarai fa huwa bi khairin nazarai yana da damar da zai zabi ɗaya daga cikin guda biyu duk wanda ya karba yace imma an yuda wa imma an yuqat ko dai a biya shi diya ko kuma a yi kisa a madadin ɗan uwansa ana fahimta wannan shine ma'anar wato zaɓin ko dai a yi kisa ko kuma a yi afuwa wanda yake da haƙƙin da zai yi afuwa su ne ‘yan uwansa ‘yan uwansa malamai waɗansu suka ce sai dai maza kaɗai waɗanda za su zama al'asaba waɗanda inda zai yi kisan kuskure ne su za su tara kuɗi su biya wanda ake ce musu al'aqila waɗansu kuma suka ce a'a kowa ma yana da haƙƙi a ciki maza da mata in dai danginsa ne masu cin gadonsa to su ma suna da haƙƙi idan wani ɗaya daga cikinsu ya ce shi bai yarda a kashe shi ba to ba za a kashe ba sai dai a biya biya amma idan dukkan suka yi ittifaƙi da uwa da uba da 'yan uwa maza da mata da ƴaƴa da jikoki ba su ne manyan dangogi na kusa ba sai suka yi ittifaki sai suka ce an kashe mana baba wannan ya ce an kashe mun ɗa wannan ta ce an kashe mun ɗan uwa don haka mu a kashe wanda ya kashe mana ɗan uwa to a nan Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa ‘yan uwan wanda ya kisa su kamo shi da kansu kar su ɓoye shi idan waɗanda ɗan uwansu ya yi kisa suka ɓoye shi to Allah zai tsine musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man awa mu'dithan duk wanda ya ɓoye mai laifi kuma duk wanda ya san da cewa ga wani yayi laifi kuma suka zo saboda kabilanci ko saboda su dan uwansu ne sun san da gangan ne suka boye shi ba a kama shi ba to wannan Allah ya tsine musu kuma suna cikin wannan da Allah ya ce kutiba alaikum kuma an wajabta muku cewa sai kun kawo dan uwanku a kashi to sai su kama sai su kai shi gaban hukuma su kuma waɗannan sai su zo sai alƙali sai kira 'yan uwan wanda ya yi kisa shi a ajin shi a can gefe ba ta shi ake yi ba sai a kira yan uwan wanda aka kashe musu dan uwa shi wanda aka kashe kan ai ya tafi sai yan uwansa su zo shine waliyinsa waliyin waliyu dam to sai a ce ga wanda ya yi kisa nan an kamo shi ko ya kawo kansa sai a ce da su me kuka ce Allah ya ba ku dama faqad ja'alna li walihi sultana Allah ya ba ku dama yanzu ku ne sarki ku ne masu yanke hukunci to sai dukkan suka yi shawara sai suka ce mu kawai a kashe shi ai ganganci ne an fahimta shikenan sai a kashe shi sai hukuma ta sa a je a kashe shi idan an zo kashe shi za a kashe shi ne irin yadda ya kashe wancan ya kashe shi da harbin bindiga shi ma a harbe shi da bindiga ya kashe shi da wuka ya burma masa a ciki shi ma a burma masa wuka a ciki ya kashe shi ta hanyar turo shi daga dutse shi ma a turo shi da dutse daga sama ya kashe shi ta hanyar buge shi da mota shi ma a buge shi da mota ya kashe shi ta hanyar sa masa guba shi ma a sa masa guba wannan shine yadda ake yin alƙawari. shine ma'anan al-qisas shine al-musawa a masa shine ma'anar famani itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma da alaikum irin yadda ya muku haka za ku masa wannan shine abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani bayahude ya ga wata yarinya tana da kaya masu tsada kayan zinari na azurfa kayan azurfa a jikinta masu tsada sai zai kama zai sace yarinyar ta fara za ta masa ihu shi kuma sai ɗauki duwatsu guda biyu sai gwara a kanta sai fasa kanta sai saci wannan abin ya gudu shi ya ɗauka ta mutu ashe bata mutu ba sai aka zo aka kamo aka zo da ita gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ana ce da ita sai ana faɗan sunayen yan ta'addan da an san su za su iya rinawa ai wani barawo ne wani ne tana shiru wani ne tana shiru wani ne sai aka faɗi sunan wannan sai ta haka wani ne ta yi haka ba ta iya magana jini yana fita ta ko ta ina kawai sai ta mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kamo shi sai ya ce lallai shi ne tun daga hujja nan ta tabbata ba abin da ya sata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yaya ka kashe ta dama an same ta a tsakanin duwatsun guda biyu ya gwara kanta sai annabi ya ce a masa irin abin da ya mata wannan shine adalcin musulunci an fahimta shi aka zo aka samu duwatsu guda biyu daidai waɗannan inda aka sa inda ya kashe ta a nan shi ma aka zo aka gwara kansa sai da kan ya fashe shi ma ya mutu aka ja ka binne shi wannan shine yadda tsarin musulunci yake na walakun fil qisasi haya da zamu ji a nan gaba wannan shi yasa aka zauna lafiya a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan hukunce hukuncen na Allah yasa aka zauna lafiya kowa zai tashi daga inda yake so yayi nisan tafiya ba wanda zai taba shi saboda ya san shi ma in ya taba za a taba shi wannan kuma shi yasa rayuka suka yi arha a duniya a yanzu saboda in ka kashe ba za a kashe ka ba yanzu duk dokokin duniya galibi sun ɗauki wani tiyorin banza na wani wai shi Mahatma Gandhi saboda ya ce wai idan dai aka ce za a yi law of retribution if we say we kill a soul for soul then all of us will die if we say eye for eye then all of us will go blind wannan ko maganar banza ce in mun ce wane ya yi kisa kuma shi ma a kashe shi to ya zama an kashe mutum biyu kenan da haka da haka za ta kashewa har mu karewa in aka ce wani ya kwakule idon wani shi ma ya kwakule nasa ya ce to ai duk zamu zo idon mu ya kare saboda wanda ya kwakule shi kuma sake kwakule in wani ya laifi kai me yasa ka kara laifin kuma ka sake yi wa wani yanzu in banda rashin hankali wanda aka kashe ya manta da shi ba shi an goge sunansa a rajista yanzu ana maganar neman yancin wanda ya kisa ne zai da duniya ta kai duk wanda ya mutu magana ta kare sai dai a zuwa a sa jan biro ana cike cike magana ta kare yanzu sai a fara tunanin wanda ya kisan shi kuma ya za a ba shi haƙƙin dan adam wancan shi bai da haƙƙin dan adam tun da ya mutu shi yasa in kuna faɗa da wani kawai ka kashe shi magana ta ƙare amma in ka tsaya kana jira to komai za a iya yi amma in ka kashe shi duk magana ta kare an zo sai dai a ji a ɗaure ka daure rai da rai daga baya gwamnati ce an yafe maka shugaban kasa yana takara da haka ya yafe maka wannan shine aikin banza da ake shi yasa Allah ce kutiba alaikumul qisas Allah ya wajabta muku in wani ya kisa a kashe shi amma ba wanda kuma zai iya yafewa sai yan uwansa gwamnati ba za ta ce ta yafe ba to yan uwansa idan suka zo suka ce su sun yafe shikenan magana ta kare amma idan aka samu mutum ɗaya daga cikin yan uwansa shi ya ce shi ya yafe to ba za a kashe ba sai dai a biya biya kuma wannan mutum ɗayan ko da mace ce wannan shine zance mafi rinjaye ibnu abi shaiba ya ruwaito cewa umar Ɗan khattab a zamanin sa wani yayi kisa ya kashe dan uwan matarsa sai ɗan uwan wanda aka kashe duk suka taru suka ce sai an kashe shi sai matarsa ta ce kai ni gaskiya kar a kashe mun miji akan dan uwana ai duka nawa ne sai umar dan khattab ya ce to matarka ta cece ka haka sai dai ka biya diya ba za a kashe ka ba baka in aka samu mutum ɗaya cikin yan uwan wanda aka kashe ya ce shi bai yarda ba ko da mace ce to ba za a yi kisa ba sai dai a biya su kuɗi ina fata an fahimta wannan shine tsarin musulunci dangane da maganan kisasi sai Allah ya ce famani ita da da zalika duk wanda ya wuce gona da iri bayan an ce a biya diya an biya shi diya kuma daga baya sai zo yana jin haushi daga baya zo ya laɓaɓa kuma ya je kashe shi bayan an riga an biya kuɗi ko an fara biyan kuɗi ko an yi yarjejeniya ko wani ya ce ya yafe shi kuma sai ya ce kai shi bai yafe ba sai je kashe shi Allah ya ce falahu azabun alim wanda yana da azaba mai tsanani saboda Allah yana so a bi doka da oda tunda an bada dama a yafe an yafe to kuma ba za a zo a sake tada magana wani ya zo ya ce zai yi kisa ba famani ba da zalika falahu azabun Ali. sai Allah ce walakum haya ku sani da cewa an ɗora muku kisasi ne fa saboda rayuwarku ka cokam ta dogara ne zaman lafiyanku ya dogara ne ci gabanku ya dogara ne akan tabbatar da hukuncin Allah na alkisas amma idan kuka ki kuka ki ku kashe ne saboda ya kashe ne to kuma za a kashe ku kuma wanda ya kashe ku zai zama ya kashe ku a banza shine ma'anar walakum fil qisasi haya ku kashe wanda ya kisa tun kafin ya zo ya kashe ku saboda duk wanda ya kisa ya kashe mutum daya, to ya daina ganin tsadar rayuka ya gane cewa ashe ana iya kisa kuma a kwana lafiya saboda ya ga wani ma ya kisa shi ma ya yi to da haka ne za a yi ta yi sai Allah ce wannan kisasin shi zai tabbatar muku da rayuwa wannan kamar yana amsa ne ga wancan masu tiyorin cewa idan ka ce za a yi law of retribution wanda ya yi a masa ba za a samu adalci ba sai Allah ya ce a'a wannan din shine adalci shi zai tabbatar muku da rayuwa kuma in ka ce wai an kashe wani sai aka zo ka kashe wanda ya kashe wani ya zama an kashe mutum biyu Allah ce a'a ai sai an kashe wanda ya kisa kafin sauran waɗanda suke raye su kuma su samu su rayu wato ka'idar rayuwar nan ku gane ta in dai ɗan adam ne in ka bar shi ba doka to rashin dokar zai dawo har kanka kai ma sannan tsari ne na rayuwar ɗan adam cewa ba a hana mugu mugunta sai da mugunta ba a hana kisar mai kisa sai da kisa ba a hana yaƙi sai da yaƙi ƙa'ida ce ta rayuwar ɗan adam a haka duk wanda zai yi mugunta to da mugunta za a hana shi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk wanda zai yi ta'addanci sai an masa ta'addanci kafin ya daina ta'addanci fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi duk wanda ya kisa da neman yaƙi shi ma sai an tada kayan yaƙi a yaƙe shi kafin ya daina yaƙi saboda haka ba a hana yaƙi sai da yaƙi idan wasu suna yaƙi ana cewa ku yi haƙuri ku yi hakuri za a daina yaƙi ba za su taɓa dainawa ba kamar yadda Isra'ila da Falasɗina yanzu suke ba za a taɓa iya dainawa ba sai su ma an yaƙe su tukunna kafin su daina yaƙi fa in qataluhum faqatuluhum ana ganewa ko haka idan ba a kashe mai kisa ba ba zai daina kisa ba Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan a matsayin sunna ce ta rayuwar ɗan adam cewa shi bayi jin gari in dai ba kashe shi aka yi ba to shi ma ba zai daina kashe wani ba kuma in ya kashe ɗaya zai ƙara da wani ya ƙara da wani ya ƙara sai ran da aka kashe shi to sai wani kuma wanda bai yi ba sai ya ji tsoro sai ya daina shi ma sai ba zai yi ba shikenan sai a zauna lafiya amma idan mutum ɗaya ya kisa aka bar shi to duk wanda ya ji sha'awar ya kisa shi ma zai ɗana ai ga wani can amma gani ga wani ya isa wani tsoron Allah an fahimta ko shine ma'anar walakum fil qisasi haya ya ulil albab ya ku wanda suke da hankali duk wanda bai fahimci wannan ba mara hankali ne duk wanda bai fahimci wannan ba bai da hankali shine a jurisprudence din tunanin mutane wanda aka gina shi ba a dora shi akan akan tunani na spirituality ba sai mutum ya dauka cewa ai tauye haƙƙin ɗan kaga ana kashe wani kubara ku ji wani iri ba ku kashe wani su kuma sun manta ba lokacin da yake kashe wancan ya yake ji wancan din sai zama doka ba za ta shiga rigar wanda aka kashe ba sai dai ta shiga rigar wanda ya kisa wanda aka kashe da wanda ya kisa wane ne criminal wane ne innocent ba wanda aka kashe shi ne innocent ba to a madadin a shiga rigar innocent sai a shiga rigar wanda ya kisa sai a rinka tunanin ka yanzu a ga wani ana kashe shi wannan brutality wannan wacece wannan duk shine rashin hankali sai Allah ya ce ya ulil albab ya ku wanda suke da hankali la'allakum tattaqun saboda ku zama masu takawa kuma ta yadda za ku rinka jin tsoro kuma ba za ku taba kashe wani ba wannan tattaqun na asalin ma'anar wato attaqwa na alwikaya ne saboda ya zama ya tsare kar ma ka kashe wani kai ma idan ka ga an kashe wani sakamakon ya kashe wani sai a tsaya da kisar haka waɗannan ayoyin guda biyu su ne ayoyin da suke magana a kan kisasi akwai ɗansu ayoyin ma a cikin alƙur'ani amma wannan ayar ita ce jigo na riga na gaya mana mai ake nufi da kisasi kisa a musulunci ya kasu kashi uku ne akwai katulul amd akwai katulu shubhil amd akwai katulu alkhata kisar ganganci wanda mutum ya ɗauki makami ko abin da ake iya kisa da shi ana iya kisa da makami ana iya kisa da abun hawa ana iya kisa da hannu ta hanyar a shaƙe ko ko a rataye ko a murɗe idan mutum ya yi amfani da abin da ake iya kisa da shi a kan wani yana da niyyar yin kisa kuma ya kashe abubuwa nau kenan uku ya yi amfani da abin da ake iya kisa da shi yana mai niyyar kisa kuma ya kashe wannan shi ne katulun am shi ne kisan ganganci mutumin da ya ɗauki mota ana iya kisa da mota ko ba a yi sai ya bi wani kuma yana da niyyar ya kashe ko yana da niyyar ya yi ta'addancin da ya san zai iya kaiwa ga kisa ko da bai niyyar ya kashe shi wannan mutumin ba ya yi niyyar ya yi ta'addancin da zai iya kaiwa ga kisa to kuma sai yayi hakan da gangan to wannan sai wancan mutumin ya mutu wannan abin shine qatlul amd to ya shiga cikin wannan aya sai a kashe shi alqatlu shubhil amd shine kisa mai kama da ganganci amma ba ganganci ba bane ne mutum ya yi amfani da abin da ake iya yin kisa da shi don ya yi bugu ko don ya yi rauni ko don ya rotsa amma ba don ya kashe ba kuma sai ya zama kisa kun gane bambancin wancan ya yi amfani da abin da ake kisa don ya yi me kisa wannan kuma ya yi amfani da abin da ake kisa don ya yi me don ya yi rotse sai bai tsaya a rotsen ba sai ya yi kisa to wannan shi ne alƙatulu shubhul amd wannan shi ba kisa ake yi ba sai dai a biya diya amma diyar ta diyatul mughallaba diya ce mai kauri ba karamar diya ba ya tabbata hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wata mata suna faɗa da ƴar uwarta mai ciki sai ta ɗauki sanda sai ta kwaɗa wa mai cikin a cikinta sai matar ta mutu ɗan cikin ma ya mutu an gane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hukuncin a kashe wato a biya diyar ita matar ya ce ala inna fi katili shubhi al'amdi ma kana bi sauti wal asa mi'atan min al ibili arba'una min hafi butuniha auladuha ya ce duk wanda ya kashe mutum da abin da ake kira shubhul am kamar a ɗauki sanda an gane ko a ɗauki kokara a kwaɗa wa mutum to wannan wato shine shubhul amd ya ce to za a ba da raƙumi ɗari ne amma raƙumi ɗarin guda arba'in su zama masu ciki wannan shine alqatlu shubhul am kisa na uku shine qatlul khata kisan kuskure shine mutum ya yi amfani da abin da ake iya yin kisa ba don ya yi kisa ba kuma ba don ya yi rauni ba sai ya yi kisa wannan shi ne alƙatulu alƙata ya yi amfani da abin da ake kisa ba don ya yi kisa ba kuma ba don ya yi rauni ba aka shi bai yi nufaci ya taɓa mutumin ba sai ya taɓa shi ina ce mun gane bambancin duka uku kana tuki a mota sai ka ga wani sai ka ce cap ga wanda nake nema sai kai kansa sai ka buge shi sai faɗi ya mutu wannan shine mene qatlul amd ga mutum kana masa hon pi ya pi ya kauce sai ka ce bari taka kafarsa in gurɗa shi sai ka je ka bi kan sai ya faɗi yana faɗuwa a can sai wani kuma ya faɗi ya wani ya hau kanshi sai shi kuma ya faɗi ya mutu kai ka yi ka yi me ka gurɗa shi ko ka buge shi ya matsa a hanya shi kuma sai ya je mutu a can wannan shine kisan mai shi ne shubuhul am kana tafiya a mota kawai sai ka ga mutum a gabanka ka yi niyan ka buge shi ba sai ka taka burki sai ka ji burki yaki sai kawai ka ji ka buge shi ina fata ana fahimta wannan kuma shine mai katulul khata yi niyan ka buge shi ba kai niyya ba amma ka buge shi da abin da yake iya yin kisa wannan ne katulul khata idan mutum ya katulul khata to ana biyan diya ne kadai ba maganar alkawar ba maganar kisasi shine za a bada raƙumi ɗari idan mai raƙuma ne sai bada raƙuma ɗari idan wanda ya ce bai da raƙuma yana da shanu sai bada shanu ɗari biyu idan wanda ya ce shi bai da raƙumi bai da shanu yana da tumaki ko awaki sai ba da guda dubu ɗaya idan wanda ba su da dabbobi ne sai kuɗi sai a ba da dinari dubu saboda ana kiyasin kowane raƙumi ɗaya dinari ɗari ne ba ka sai zama dinari dubu Shi ne wanda yanzu ake muku kiyasin kuɗinsa kan naira miliyan ɗari biyu da wani abu ɗari na ɗari hudu ma to dinari dubu kenan idan mutum ya yi kisa na kuskure kun gane yadda ran dan adam yake da tsada ko na kuskure amma idan shubuhul amdi ne to kudin ya fi haka yawa shi kuma sai a bada raƙuma amma ba raƙuma haka kawai ba hadda masu ciki guda arba'in idan kuma mutum ya yi kusan ganganci to zai bada masu ciki guda arba'in yan shekara hudu hudu guda talatin yan shekara uku uku guda talatin don haka da matasa da 'yan saffa-saffa da kuma masu ciki haka za a haɗa da hikka guda talatin da jada'a guda talatin da kuma alhawamil guda arba'in wannan shine yadda ake biyan diya akan qatlul amd da kuma qatlu shubuhil amd idan an ce a biya diya idan dan uwa suka yarda za su karɓi wannan sai su karɓa sai su raba sai a raba a tsakanin su gwargwadon yadda rabon gado yake ana fahimta ko gwargwadon su a cikin rabon gado idan mutum ya yi kisan kuskure ko kisan shubuhul am to yan uwansa ne za su taru su tara kuɗin a biya amma idan mutum ya yi kisan ganganci shi kaɗansa zai biya idan mutum ya yi kisan kuskure ai ba shi ya jawo ba don haka dole a taya shi yan uwansa su ne al'akila amma idan mutum ya yi ganganci da ganganci mai kama da ganganci akwai gangancin wayo ƙasashe da yawa suna sa irin wannan a yanzu a tsarin dokokinsu a matsayin gangancin ganganci shine mutum ya ganganci na wayo kamar yanzu a ƙasar saudi arabia idan mutum yana tukin mota sai zai samu traffic ya tsaye da shi shi kuma sai tsallaka wata mota daidai lokacin an bata hannu shi kuma sai ya ɗebo wai irin da gudu bari ya wuce nan sai zai da ki wancan sai ya kashe to in ya kashe kashe shi za a yi wannan qatlul khata qatlul amd saboda ganganci ne a cikin ganganci shi bai ne ya kashe ba to baka ne ka kashe ba ka san wani ya zai zo hanyar me yasa zaka wuce to in ka kashe a irin wannan kawai kashe ka za a yi ya fata ana fahimta idan ka kashe ba irin wannan ba shine sunansa qatlul khata ko kuma ya zama shubuhul am sa'annan kuma wato kisasi malamai sun yi saɓani dangane da cewa da Allah ya al-hurru bil hurri wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa cewa shin akwai waɗanda akwai bambanci a tsadar jininsu cewa su ba za a kashe wane idan ya kashe ba malamai sun yi ittifaki cewa idan uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba dukkan malamai sun yi ittifaki akan wannan idan uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba sai zama istisna'i ne daga wannan ayar saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yuqadul walidu bil walad ba za a kashe uba don ya kashe ɗansa ba ibnu kudama a cikin almughni ya ce kaka ma yana ciki in ya kashe jikansa ba za a kashe shi ba tunda shi ma uba ne haka uwa ba za a kashe ta ba in ta kashe ɗanta an fahimta saboda duk yadda ka ga uba ko uwa mahaifi ya kashe ɗansa to ka tabbatar abin da ya koro bera ya faɗa a wuta ya fi wutar zafi ne baka ba sai an tsaya ana binciken sa ba kawai ba za a kashe shi ba sai dai a biya biya, diya kan dole ya biya sai a raba wa sauran shi ba zai ci ba ina fata ana fahimta amma ba za ka yi sanadiyar zuwan yaro kai kuma ya yi sanadiyar mutuwarka ba in dai ka kashe shi to za ka samu dole akwai dalili ne shi yasa malamai suka ce duk wanda ka ga ya kashe ɗansa ko wanda ta kashe ɗanta to ɗayan biyu ne ko dai uban bai da hankali wanda bai da hankali ko dama ba a kashe shi ko kuma yana da hankali amma yaron ya yi wani abu ne wanda ya iya kaiwa a ce a yi kisa don haka sai a ce to ba za a yi kisa ba shi ya kashe sai dai a je a kotu shari'a sai dai a yi da Allah amma a nan kan ba za mu kashe shi ba sai dai a ba da biya an fahimta Alimamu Malik ibn Anas shi yana da fahimtar cewa idan kisa da yayi na duka ne garin dukan yaro ya kashe shi ko yaron yana shaye shaye ya hana ya hana yaki sai ɗauki bindiga ya harbe shi ko ya dauki takobi ya fille masa kai ko zai kama yaron yana aikata wani irin laifi irin laifin da hankali ba zai ɗauka ba kamar zai samu yana fyaɗe wa yadikonsa matar shi mutumin kaga zai iya kashe ɗansa ko yaron ya je ya zama cikin yan fashi tun kafin a je a kama su kawai sai baban ya kashe shi ya ce kai za ka yi wannan daga ta to ba za a kashe uban ba amma imamu malik ya ce idan ya masa kisa na gilla kamar ya bunka masa wuta ya sa masa fetur kawai ya sa ashana wannan kisan gilla ne ko ya danne shi ya daure shi ya masa yankan rago wannan ba kisan gilla ne ka san ba fushi ne zai sa a yi wannan ba wannan akwai mugunta a ciki sai imam malik ya ce nan kan a kashe shi amma gaskiya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqadul walidu bil walad duk ta yanda uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba sai dai hukuma tana iya ladabtar da shi da abin da ta ga dama in ta ga dama a ce biya diya a masa daurin rai dare amma dai ba za a kashe shi ba na fata an fahimta sa'an kuma malamai suka ce mutum kashi na biyu da ba za a kashe ba idan an kashe shi shine idan wato aka samu Um, idan aka samu musulmi ya kashe kafiri to ba za a kashe musulmi ba saboda shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqtalu muslimun bi kafir ba za a kashe musulmi ya kashe kafiri ba saboda ransu ba iri ɗaya bane ai an gane ko a fa naj'alul muslimina kal mujrimina ba iri ɗaya bane malakum kaifa ta'qumun saboda haka idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba sai dai a biya diya amma gwamnati idan ta ga dama tana iya sa a kashe shi ta hanyar ta'aziri amma ba ta hanyar kisasi ba gwamnati ce duk wanda ya kashe wani za a kashe shi saboda ta daidaita tsakanin mutane to wannan ana iyawa sai a ce to ta'aziran za a kashe shi amma ba zai zama haddan ko kuma kisasan ba an gane wannan maganar so da in a kisasi ne sai an nemo ɗan uwansa a ajiza dubun yadda amma hukuma tana ce ba batun yan uwa ko wannan haƙƙin gwamnati ne kar kowa ya kashe kowa duk wanda ya kashe wani za a kashe shi saboda kar a rinka wasa da rayukan mutane wai don dalilin bambancin addini gwamnati tana iya sa wannan dokar an fahimta sana abu na uku shine idan mutum ya kashe wanda dama ya kai a kashe shi kamar mutum ya samu wani yana fyaɗe ma wata garin ya kwace ta sai kashe shi shi ba za a kashe shi ba ai ba kashe shi ya kamata a yi ba wanda duk ya kashe barawo za a kashe shi amma wanda ya kashe mai yin fyaɗe wa mace wannan ba za a kashe shi ba ina fata ana fahimta wanda ya kashe wanda aka yanke masa hukuncin kisa amma ba a riga an zartar ba kaga hukuma ce kawai za ta zartar shi ma ba za a kashe shi ba sai dai a ce masa karka kara sai a daure shi ka yi riga malam masallaci amma ba za ka shi shi ba ana fahimta ko ko ya kashe duk mutumin da ba masu dam ba ma'asumu dam shine wanda shari'a ta tsare jininsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahu duk mutumin da ya riga ya shaida la ilaha illallah to ya tsare jininsa amma abin da zai iya sa a ce mutum jininsa ya sarayar shine ya zama annafsu bin nafs ko kuma abin nan wanda ya bar addini ko kuma wato asayibu zani wannan su ne wanda zai iya sa a ce jinin su ya halatta su zama ba masu muddan ba to wannan don mutum ya kashe shi ba za a kashe shi ba amma doka ba ta yarda ba mutum ya ɗauki doka da hannunsa saboda mutum ya cancanci kisa sai ya kashe shi wannan Limamin imam ya ce dukkan malamai sun yi ijma'i cewa don Allah ya ce kutiba alaikumul qisas baya zama wata kungiya haka kawai sai ta shirya sai ta ce mu za mu rinka zartar da hukuncin kisa akan duk wanda ya kisa ballantana wani mutum shi kaɗansa ballantana wani limami kawai shi sai ce shi zai rinka zartar da hukuncin Allah a'a wannan babu wani malami da ya bada wannan fatawar a duniya ana ganewa wanda zai zartar da hukunci kawai hukuma ce idan ka kama wanda ya kisa sai ka kai shi gaban hukuma sai ta kashe shi idan ka tabbatar da cewa hukuma ba za ta kashe shi ba to wannan ba ruwanka dama Allah ce kutiba alaikum Allah ya dora muku kai ka iya da naka in ka kai suka sake shi Allah zai kama su kai ba zai kama kama ka ba kuna fahimta da kyau to sai dai kawai ita hukuma dole ta mai da hankali ta kiyaye wannan Allah ya dora mata ta yi kisa ga wanda suka yi kisa idan ta ki yin kisa sai wani ya je ya yi riga malam masallaci ya kisa to fakar ta zo ta ce mutane sun yi laifi saboda ita ce ba ta yi aikin da Allah ya dora mata ba sai aka yi a madadinta duk da cewa an karya doka amma karya dokan Allah da hukuma ta yi ya fi girma akan karya dokan da wani ya kashe wanda ya kisa shi yasa za ga mutane in sun kama barawon su kashe in sun kama dan fashi su kashe in sun kama wanda ya saci waya ma su kashe so hukuma ta ki ta yi aikin ta inda ana yin abin da ya dace mutane za su rinka bin doka sai su dauki mutum sai su kai shi ga hukuma shi yasa kuma kaga a musulunci duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi za a yi amma an kai wa hukuma tunda ba ta yi sai mutane su ce inna da hada sai su sai su dauki doka a hannunsu bai dace mutane su dauki doka a hannunsu ba amma laifin daukar doka a hannu bai kai laifin rashin da dokar Allah wanda ya abin kisa a kashe shi ba haka gwamnati ita ce za ta kiyaye abin da zai sa mutane ba za su rinka ɗaukar doka a hannunsu ba idan Allah ya ce su yi su yi idan suka ki kuma to ko Allah ya ce mutane kar su yi su ma mutane suna iya yi su ma su ɗana irin abin da hukuma ta yi Allah ubangiji ya tsare mu gaba daya da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fe mana Allah rama Allah ya maka albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh